Ramadan, na ga an haɗa ka dambe da garkocin da kuma abin ya nema ya haɗa hayaniya. Dama can baka san da za ku buga dambe da shi bane ba ba wani tsari bane ba kawai ka ji abin ya faɗo masa mane. Ni ko ni ba dambe da garkocin ni ba wani su gani sai nema ne ko na abu wallahi ba neman da dai kawai dambe shi da san lokaci ba ariya ba. Shi garkocin da ci lokacin shi ba zai ci wani ba fa. Ina kan lokaci na a yanzu haka. Ni sa da kama shi kawai na ga ni zuciya za ku ne ta kwanta mun da shi in ba shi ba. Sauran yare-yaren da suke kama irin su babu aligan sila. Babu aligan suna ba yan namu mana wanda yake da mi nan da shi ba bata nan me yake yi bata nan me yake ba kuma zo ni a ce a matsayin na wani popular wanda ake gani a yanzu abu ya kamata in gidan mana wanda yake gurbi ni ba ta mun nan mazai ba in ne yi a wajen wasu ko ba haka bane ba baya ga garkocin do akwai wani dan nan da kake so tunda yanzu za a iya cewa a gurma da kam garkwancin da ma shi ke tashe kuma ka gama da shi a cikin yan damban gurma da akwai wani wannan da kake fara da hada ku da ku ko yau ko ba yau ba ko kuma anan gidan ko ba nan gidan eh, ga irin su ma ne nan yara yaran gurin da irin su bakon zanu ko ma su waye ina so muna fatan ko bakon mai gudana ko in kama ni bakon mai gudana zan mahaifansa ko in ya kama ni zan mahaifansa ni ma na tsoron dambe an ji kana ta maganan dogo mai ta kwasara wanda shi kaɗai ba ku buga damar shi ba ku za a gurin ma da manya kana na akan bakanka ko kuma ka janye a ba wani na zan yi a na fara yanke bagon sa ni da ta Allah ya ka shi yanzu ma da mun fara idan mura bagon shi kafin je kan shi a na yanke bagon yanzu kunna zami dan mura dogo an ce kuma akwai wani zumunci tsakaninka da bagon ba ku taɓa baka damba da shi ba ina wani zumunci ƙaryar banza ce ba wani zumunci ba wani zumunci ƙaryar banza ce ko ya zo mi nan mu gudu yake tsoro yake a sako dai ya dinga kama ni dambe zumunci a yi shi ba ya dinga kama ni dan mu a sako to amma ya zo Kano Adam mai gidansa ta kama shi gani ne kamar ko wani nema ne ko wani abu ramadan na gaya duniya cewa yanzu duk in an kallo ya isa ya hada ya sa muku ko mota ko mai gyandan ya isa ya hada muku mota tsakanin ka da da wato dogo mai bago mai tafasa ke. eh ko kudi ko mota ko mawaye ko a dai sa mota ne shi ne ma zan zo shi ne ma za a yi dan baka dambe ba idan da ba a yi ba duniya eh, ba ga su na ka ba ku cika zafi da kudu ba a kudu ba ka da wanda kana gan su sallama ne kudu ai sun kare kudu ai ba ba zan faɗa ya mata a kudu ba da su ne abokan da duka a kudu ba annan men yanzu mun gama da kudu a me da kudu ma akwai hoton kudu da aka kuna yawan buga dambe shi babu kisa yaya da yake faruwa ko kejin da ake zargi ko ake tunanin akwai da akwai kai da a ciki ba wani maganar keja ba ita faduwa ka san me komai nufin Allah ne ita faduwa Allah ke kawo ta ko faduwa ba ta zo bane ba amma in dai faduwa ta zo ina iya bige shi ina iya bige mun gode ba da al'adu